Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum sauraro barkamu haka radio hausa voh daga nan birnin tehran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau lahadi kuma tahir amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da su Ba bayan na gabatar da muna ɗauke da labaran duniya da dumi su wanda aminu ibrahim kiyawa zai karanta daga nan sai shirin nan na muleka mu na yau wanda zan gabatar daga nan sai sauran shirye mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyi masu sauraro tare da hassan barka shirya alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak da kuma shirinmu na karshe afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. madala masu sauraron zu kuma ga aminu ibrahim kiyawa ya shigo tare da labaran duniya da dumadumin su ga labaran duniya mai karantawa muhammad amin farko muhimman kanunsu shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya ji da goyon bayan kasarsa na ganin an samu zaman lafiya mai dorewa a yankin jiragen yakin amurka sun yi ruwan mai a kan wani gari a kasar siriya dakarun sojin kasar yaman sun yi kira ga kamfanin kashen waje su fice daga haɗe daular larabawa dan wasan ƙwallon tebur tennis na kasar kuwait ya ƙi karawa da tafansa na isra'ila gasar da ake yi a haɗaɗɗiyar daular larabawa yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya da goyon bayan kasarsa na gana an samu zaman lafiya mai dorewa a yankin a wata tattaunawa ta wayar tarho da shugaban kasar iran ibrahim ra'isi da takwaransa na kasar turkiya tayyip erdogan ya faɗi cewa akwai hanyoyi masu yawa da kasashen iran da turkiya su iya yin aiki tare da zai ƙara ƙarfa dangantaka tsakanin su kuma iran tana maraba duk wani shiri na yin aiki tare tsakanin da kasar turkiya har ila yau ra'isi ya faɗi cewa mutunta juna da kuma mutunta iyakokin ƙasashen biyu su ne ginshiƙin ƙulla duk wata alaƙa tsakanin ƙasashen guda biyu a nasa ɓangaren shugaban ƙasar turkiya erdogan ya faɗi cewa ƙasarsa ta shirya dogayen tsare-tsare na ƙulla dangantakar tattalin arziki tsakaninta da ƙasar iran kana ya nuna aniyarsa ta kawo ziyara ƙasar iran a nan gaba haka zalika ya faɗi cewa batun siyan makamashi daga iran zai ci gaba domin turkiya ta ɗauki iran a matsayin babbar madogara na samar da makamashin take bukata kuma yana fatan ganin dangantakar ƙasarsa da iran za ta ƙara ƙarfi fiye da kowane lokaci da ƙarshe ya ce turkiya tana goyon bayan yin aiki tare da ƙasar iran a bangaren samar da tsaro na ganin an samar da zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa a yankin gabasa tsakiya baki ɗaya jiragen yakin amurka sun yi lugudan wuta akan wani gari a kasar siriya rahotanni sun bayyana cewa jiragen yakin kasar amurka sun yi ruwan bamamai a garin hasaka da ke arewa maso yammacin kasar siriya da nufin taimakawa dakarun kurdawa na kungiyar sdf domin dakile harin da geron 'ya'yan kungiyar da'a suka kai wani gidan yari da ake tsaye da mambobinta a ciki kakakin ma'aikatar tsaron kasar amurka john kirby ya tabbatar da harin da jiragen yakin amurka suka kai ta sama ba bisa ka'ida ba domin taimaka kungiyar da ta sdf wajen daƙile harin da 'ya'yan kungiyar daesh suka kai da bai yi nasara ba a gidan yari da ke garin gwayaran da aka nuna cewa dakarun 'yan ta'adda sun karfe ikon kula da wajen hakakin dakarun kurdawa na sdf salman ali ya faɗi cewa ana ci gaba da ba ta kashi a gidan yarin kuma ya zuwa yanzu mafi yawancin gidan yarin ya koma ƙarƙashin ikon su sai dai wani bangare kaɗan da ya rage sai dai har yanzu ana ci gaba da gwabza faɗa a kusa da yankin zuhur inda dakarun ƙungiyar da'e suka ja daga gwamnan lardin hasaka gassam khalil ya bayyana cewa rikicin ya tilasta sama da mutane dubu hudu tserewa daga yankin zuwa yankunan da dakarun sojin ƙasar siriya suke da iko a wajen. kakakin sojin kasar yemen ya kira ga dukkan kafin kasashen waje da su daga haɗiyar dole larabawa bayan harin da dakarun kawance da ƙasar saudiya ke jagoranta suka kai a ƙasar da ya sanadiyar mutuwar mutane a aƙalla casa'in majiyar asibiti a ƙasar yemen ta bayyana cewa aƙalla mutane 266 ne suka jikkata kuma halin su ya munana sakamakon wannan harin a ranar alhamis ta gabata ce jiragen yakin saudiya suka kai hari ta sama a wata cibiyar sadarwa a garin hudaida da ya sanadiyar mutuwar wasu yara guda shida suke wasan kwallo a kusa da ginin wannan gargaɗin yana zuwa ne bayan da dakarun sojin ƙasar yaman suka kai harin ramuwar gayya da jirgin sama mara matuki da makami mai linzami a wasu man wurare a tsakiyar haɗe dolar larabawa ranar juma'a ma dubban al'ummar ƙasar yaman ne suka gudanar da zanga-zanga a birnin sana'a don yin tir da wannan mummunan hari da saudiya ta kai a garin hudaida da sa'ada na ƙasar ta yamen To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Dan wasan kwallon tebur na ƙasar Kuwait ya ƙi karawa da takurarsa na Isra'ila a gasar da ake yi a daular Larabawa. Rotanni sun nuna cewa wani dan wasan kwallon tebur wato table tennis na ƙasar Kuwait Muhammad Al-Awadi ya janye da gasar kwallon tennis da ake bugawa a daular Larabawa domin kaucewa karawa da ɗan wasan tennis daga Isra'ila. da ake ganin wani mataki ne da 'yan wasa da kasashen musulmi ke ɗauka da nuna rashin amincewarsu da take haƙon falasɗinawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi matakin da ɗan wasan ya ɗauka ya jawo hankalin mutane sosai a kafin watsa labarai musamman a babbar gasa ta zakaru ta duniya ta 'yan ƙasa da shekaru sha hudu da ake gudanarwa a haɗaɗɗen daular larabawa majiyar labaran ƙasar kuwait ta sanar da nasarar da ɗan wasan ya samu a wasan na farko da ya buga kuma hakan ya ba shi damar zuwa matakin dabda na ƙarshe sai dai ya sanar da janyuwa da gasar ne baki ɗaya bayan da aka sanar da zai buga wasa da wani bai hude a gaba. Ko a watan Yulin shekara ta 2021 ma sai da wani dan wasan Joda na ƙasar Algeria Fathi Nuraini ya janye da gasar Olympics ta lokacin baza a birnin Tokyo na ƙasar Japan bayan da aka sanar da zai kara da dan wasa da ya fito daga Isra'ila. daga ƙarshe za ku cewa ƙura ta lafa a yobe bayan wata zanga-zangar matasa a garin gashuwa rotanni da ke jihar yobe sun nuna cewa ƙura ta lafa biyu bayan wata garin zanga-zanga da matasa suka yi cikin fushi sakamakon kisan wani matashi da soji suka yi matasa da dama ne suka fito zanga-zanga a garin gashuwa da ke jihar yobe najeriya bayan zargin da aka yi kan cewa wani soja ya harbe direban mota a wani gidan mai shaidun gani da ido sun tabbatar da cewa lamarin ya faru ne a lokacin da sojoji suke gittawa ta wani gidan mai da ke garin alkali wanda ke da nisan kilomita biyar da garin gashuwa waɗanda suka ganewa idan su sun ce sojin sun buƙaci kowa ya tsaya jin haka sai wani matashin direban babbar mota ya ji tsoro ya ja motar da yake tukawa zai bar wurin nan take wani soja ya sa bindiga ya harbe shi duk da cewa an ɗauke shi zuwa asibiti domin ceto rayuwarsa amma daga bisani rai ya yi halinsa To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara da suka zo muku daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Madala Aminu Ibrahim Kiya kenan da da labaran duniya yanzu kuma sai shirin na muleka mu na yau wanda zan gabatar. Muleka jaridunmu na yau. bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin na muleka jaridunmu na yau inda za mu leka jaridun sudan tribune da tribune ta nigeria da kuma premium times ta nigeria har ila da jaridan nan na the news time ta kasar rwanda za mu fara da tribune ta nigeria wacce take cewa jakadan kasar masar a birnin khartun ya karyata labarin da ke cewa shugaban kasar ta masar wato abdul asisi ya zo ziyara aiki a birnin khartoum na rana guda wanda ba a bayyana ba jakada hussam isa ya bayyana wa jaridar sudan tribune a jiya asabar kan cewa wannan labarin ba gaskiya ba ne kuma ya bayyana cewa idan shugaba sise zai zo ƙasar sudan to za a bayyana shi kamar yadda aka saba wasu kafafen yada labarai a jiya sun yada cewa shugaban ƙasar ta masar wato abdulfatah sisi ya zo birnin khartoum tare da wasu ministoci daga cikinsu hadda abbas kamel wato ministan leƙen asiri inda suka gana da shugaba abdulfatah al-burhan don tattauna dangane da matsalolin tsaro wanda ya ƙi cinyewa tun lokacin da sojoji suka yi juyin mulki a cikin wata oktoba da ya gabata jakadan ƙasar masar a birnin khartoum ya ce wasu kafafe ne da ba a san su ba suka yada wannan labari na karya mutanen ƙasar masar dai suna ɗaukan cewa ƙasar masar ce kawai take goyon bayan abdul fatah al-burhan ne ci gaba da shugabancin ƙasar ta sudan duk da cewa mutane sun yi ta zanga-zangar neman ya bar shugabancin ƙasar daga nan sai jaridar premium stamp ta najeriya wacce take cewa shugaba muhammadu buhari na tarayyar najeriya a ziyara aiki da ya kai jihar kaduna a makon da ya gabata ya kaddamar da wasu ayyukan ci gaba wanda gwamnatin jihar kaduna wanda gwamna yan rufa'i ya yi a cikin 'yan shekarun da suka gabata malam shehu garba mai ba shugaban ƙasar shawara kan harkokin watsa labarai yana cewa shugaban ya gode wa gwamna don ganin irin ci gaban da aka samu a jihar kaduna a lokacin da yake matsayin gwamna a jihar kuma ya yi wa mutanen kaduna alkawali cewa jami'an tsaron najeriya suna iya ƙoƙarin ganin sun kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci da kuma sace-sacen mutane wanda suka addabi mutanen jihar kaduna da ma sauran jihohin arewacin kasar kafin wa'adin mulkinsa haka ma jaridar nigerian tribune ta ce shugaba buhari ya kaddamar da al'amura da dama na ci gaba wanda ahmad yan rufa'i to ya yi aiki a jihar kaduna daga ciki hadda wato dandali nan na wasanni na murtala muhammad da ke birnin kaduna da kuma wasu makarantu da kuma cibiyoyi na cigaba a jihar ta kaduna daga nan sai jaridar the new times ta kasar rwanda wacce take cewa kungiyar kwallon kafa ta kasar ghana ta kori kocin cin kungiyar kwallon kafa ta kasar raja vic saboda kasa ta buka wani abu wanda kungiyar kwallon kafa ta ghana ta yi a kasar kamaru a wasannin da ake a yanzu a kasar ta kamaru na kofin kasashen afirka labarin ya kara da cewa da farko dai wato jami'an ma'aikatar wasanni da kuma matasa tare da haɗin gwiwa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta ƙasar ne suka ɗauki wannan matakin bayan wani taron da suka gudanar a ranar 22 ga watan janairu da muke ciki inda suka ɗauki matakin koran kocin daga aikinsa saboda rashin tabuka wani abu wanda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar ghana ta yi a wasannin da ke gudana a ƙasar kamaru a halin yanzu kafin haka dai rajavakt ya sami aiki a kasar ghana ne bayan da ya taimaka wa kungiyar kwallon kafan ta sami wasu nasarori har zuwa wato Kota finals a wasannin kofin duniya da aka yi a shekara ta 2010 wanda ya bashi daman a ɗauke shi a matsayin mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar ta ghana amma a wasan da aka gudana a ƙasar kamaru wanda kungiyar kwallon kafa ta ƙasar ghana ta yi da morocco gabon da kuma kamaru ɗin kasar ghana ta kasa a wani abu masu sauraro nan muka kawo ƙarshen shirin na muleka jaridunmu na yau madala masu sauraron su kuma sai sauran shirye-shiryenmu da zan fara da shirin nan na duniyarmu a yau Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin duniyarmu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar wannan yanki na yammacin Asiya, wanda aka fi sani da gabas ta tsakiya. A yau ko za mu yi dubi ne akan halin da ake ciki a ƙasar Yaman. na munanan hare-haren da ƙawancen yaƙi na saudiya yake kawai fararen hula da kuma martanin da ya fito daga sojojin ƙasar da kuma majalisar siyasa ta koli ta wannan ƙasa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. majalisar koli mai tafiyar da harkokin siyasar ƙasar yaman taitir da yadda duniya ta yi shiru a kan kisan kiyashi da ƙawancen yaƙi na saudiya yake kaiwa al'ummar wannan ƙasa a wani bayani da majalisar ta fitar a jiya juma'a ya bayyana cewa shiru da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa suka yi akan kisan kiyashin da ake yi wa al'ummar yaman wani abun kunya ne a gare su. sai dai majalisar ta yi kira ga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ɗin da su yi gum da bakunansu idan a nan gaba yaman ɗin ta mayar da martani mai tsanani da zai sa saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa yin kuwa wani sashe na kiran majalisar koli ta siyasa ta ƙasar yaman ya bayyana cewa harin da saudiya ta kai wanda ya sanadiyar lalata hanyoyin sadarwar kasar yana nufin cewa sun shirya kai wasu harar haran da yin kisan kiyashi a nan gaba kuma ba su san duniya ta samu labari sannan kuma ya bayyana saudiya da haɗaɗɗe daular larabawa da cewa matsorata ne da ba za su iya fitowa a yi yaƙi gaba da gaba da su ba. da majalisar take aikewa da saƙo kai tsaye ga saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ta ce idan kuna zaton cewa ta hanyar laifukan yakin da kuke tafkawa za ku iya durƙusar da al'ummar yaman to kun yi kuskure bugu da ƙari saƙon na kai tsaye ga saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa ya ci gaba da cewa ku ba komai bane sai makasa kuma waɗanda 'yan sahiyoniya da amurka suke amfani da su sannan ba ku da halayya ta mutane masu 'yanci majalisar siyasar ƙasar ta yaman ta ce duk da waɗannan manyan laifukan da kuke tafkawa to ku ne waɗanda za su ci ƙasa to yakin dai da ƙasar saudiya ta shelanta a kan ƙasar yaman tun a shekara ta 2015 ya shiga shekara ta bakwai kuma babu wani abu da saudiyar da ƙawayenta suka cimmawa sai kashe al'ummar yaman da kuma barnata dukiyar wannan ƙasa adadin mutanen da saudiyar ta kashe a yaman sun haura dubu ɗari uku a wani rahoto da cibiyar raya ƙasashe ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira da undp ta fitar a ƙarshen shekarar da ta gabata ta bayyana cewa adadin waɗanda yakin zai ci rayukansu kafin ƙarshen ta shekara ta 2021 ta ƙare za su haura 337 rahoton da aka fitar da shi a ƙasan shekarar ta 2021 ya ƙunshi cewa kaso 70 cikin 100 na waɗanda yakin na saudiya ya kashe ƙananan yara ne da shekarunsu suke ƙasa da biyar baya ga kisa na kai tsaye da yakin ya yi wa mutanen yaman wasu mutanen da suka kai kaso 60 cikin 100 sun rasa rayukansu ne sanadiyar yunwa cutukan da za a iya magance su rahoton ya kuma ci gaba da cewa adadin waɗanda dalilan yakin suka kashe ya wuce waɗanda aka kashe kai tsaye saboda hare-haren da ake kaiwa waɗanda kuwa suka jikata sanadiyar yakin sun ruɓanya adadin waɗanda suka kwanta dama kamar yadda mabambantan rahotanni suke ambatawa wani adadi na mutanen ƙasar teman wanda ya karaci miliyan biyu sun zama 'yan gudun hijira a cikin gida ko kuma a waje killacewar da ƙawancen saudiya na yaƙi ya yi wa ƙasar teman ya hana shigar da muhimman kayayyakin da al'umma ƙasar suke da buƙatuwa da su da suka hada da kayan abinci kuma gunguna a dalilin haka fiye da rabin al'umma ƙasar da suka kai miliyan ashirin da dubu suna da buƙatuwa da taimakon gaggawa na abinci sai dai hakan ba ta samuwa saboda killace ƙasar da aka yi ta fuskar kiwon lafiya kuwa hare-haren na saudiya sun lalata asibitoci da dama da kuma cibiyoyin shan magani a sana'a da kuma wasu gundumomi na ƙasar hakan ya jaza fuskantar koma baya wajen fada da cutuka masu hatsari da suka hada da cutar corona a kasar da kuma haddasa mace-mace daga ƙananan cutuka waɗanda za a iya magance masu ɗauke da su to dangane da halin da ake ciki a yanzu na ci gaba da kaiwa yemen hare-hare da saudiya da ƙawayenta suke yi kakakin sojan ƙasar ta yamman janar yahaya sari ya yi kira ga 'yan ƙasashen waje mazauna haɗaɗɗiyar daular larabawa da su fice daga cikin wannan ƙasar da gaggawa janar sari wanda ya wallafa saƙo a shafinsa na twitter ya bayyana cewa bayan kisan kiyashi da ƙawancen saudiya da amurka da kuma haɗaɗɗiyar daular larabawa suka yi aman a wannan rana muna yin nasiha ga kamfanonin ƙasashen waje da suka zuba hannun jari a wannan ƙasar da su fice daga cikinta domin kuwa ƙasar ta haɗaɗɗiyar daular larabawa ba ta da tsaro kuma shugabanninta suna ci gaba da kai kaiwa ƙasarmu hari a makon da ya shuɗe ne dai dakarun kasar yaman suka kai wasu hare-hare da jiragen sama marasa matuƙi akan wasu cibiyoyi a birnin abu dhabi wanda shine babban birnin ƙasar ta haɗaɗɗe daular larabawa da suka bayyana a matsayin martani ne akan hare-hare na tsawon shekaru bakwai da haɗaɗɗe daular larabawar bisa ƙawance da saudiya suke kaiwa yamma ɗin. janar sari ya kuma ce haɗaɗɗe daular larabawa ba za ta zama cikin aminci da tsaro ba matuƙar tana ci gaba da kaiwa ƙasarmu hari laifukan yakin da saudiya da ƙawayenta suke tafkawa dai a cikin ƙasar yamman suna da yawan gaske don haka ne ma ƙungiyoyi da dama na kare haƙƙin ɗan adam suke yin tir da kuma wato suke yin tir da abin da ke faruwa sannan kuma suke yin kira da a hukunta saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa da dukkan waɗanda suke ƙawance da su a jerin hare-haren da suke kai wa ƙasar teman a tsawon shekaru bakwai sai dai hakan yana da wuyar faruwa bisa la'akari da cewa saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa suna ƙawance da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa wanda idan aka ambace su su ne amurka tarayyar turai da wasu tsirarin kasashe a cikin turai ɗin da kuma haramtacciyar ƙasar isra'ila sai dai shakka babu ya zuwa yanzu abinda ya bayyana na wato inda yakin ya dosa ya tabbatar da cewa da wuya saudiya ɗin ta iya cimma manufar da ta ayyana tun farkon yakin wanda shine mayar da gwamnatin hadi mansur bisa kujerar mulki a birnin sana'a da kuma kora ansarullah daga babban birnin kasar abinda kawai saudiya ta cimmawa dai shine kashe mutane fararen hula da kuma lalata duk wani abu mai amfani da mayar da ƙasar ta yaman zuwa baya to ma sauraro a nan za mu da sa'aya saboda lokacin wannan shirin ƙaidaje ne da fatan an ji daɗin abin da aka saurara muna kuma gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba da za a ji mu ɗauki da wani jigon mu kasance cikin ƙoshin lafiya. thank you madala masu sauraro yanzu kuma sai shirinmu na muryoyi masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri na dai na radio hausa voh daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum to da yake muna karshen mako yau za mu zakulo wasu daga cikin sakonnin ku ne na gashe-gashe ma'ana dai na sada zumunci tsakanin 'yan uwa da abokan arziki malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake yi mana magana. Salamu alaikum BOH Iran TV wato murya jamhuriyar musulunci da Iran da farko dai suna na Usaini Sitar kasuwar kwalliya da magaram. Zan yi amfani da wannan dama domin in mika sakonnin gaishe-gaishe da yan uwa ga Amina Arziki da farko dai ina gaida abokina Sunusu Madattai. Akwai Isu maɗattai, akwai Letoro Mai Essence, akwai Tasu garin Tudu da magaram, akwai eh, Abdulaziz Frezi sannan akwai Abdo Kibiya garin Kadamari, sannan akwai abokina alkasim da ke a garin agadas eh, sannan akwai amadu ruha'i wato amadu duwa wanda yake a babban fage jihar magaram sannan idan na koma najeriya akwai eh, iliya mai shayi da kanti a garkin daura akwai abokina wato ahmad yarima da ke a jos din najeriya sannan akwai buba mai manja wanda ke a jihar taraban najeriya daga karshe ba zan manta da wato ainihin kai kanka mai shirya shirin wato malam hassan barka da fatan za a tashi lafiya suna na usaini satar kasuwar kwalliya da magara. assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatu sashen hausa na boh da farko suna na hada mai kwamfuta mai yama lokal government ta nigeria a yau ina son ne ku ba dama domin in mika gaishe gaishe na na karshen mako musamman ga malam hassan barka mai gabatar da wannan shirin da fatan kana lafiya akwai sanusi madatte da magaran akwai isu madatte da magaran akwai shitu musa tahir ba zan manta da rabe mai aski ba da ke nan jamhuriyar niger akwai kuma isa abubakar tsoro mai albarka shi ma da ke jamhuriyar niger akwai alkasim agadas akwai kuma larwa lawanu malam alhaji agadas akwai kuma rabilu malam adamu sarkin aiki agadas akwai laitoro idan na dawo a nan gida najeriya akwai kwamar ilyasu yakubu daga shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura kadori diga ga dan fulanin warji akwai kuma isa jika mai saje toro sabi arausa ya tahir yan tahir jambulu a karshe ina gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon mai albarka suna na hada mai kwamfuta mai yama local government kiristan najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio jamhuriyar musulunci ta iran da fata ana lahiya sunana muhammad dan bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijar to yau ana ba izini an yi dan gashe gashe na farko dai shugaba na kuma da ba bambanci daga nan agalas. akwai aboki na kane na dan uwana kuma brazilian kina alaji rabe zandar mai lagarin suna rabe mai aski na farko akwai sarkin aiki daga nan hammaradi duban gaisuwa da fata alheri zuwa gaisu na biyu akwai madugu abokin madugu uban tahiya hassan barka eh komi an mutum mutane a shi kawo wani ba ta ma wani an ba ta yi tsawo ba ta yi gajarta yusufu duban gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka ga bube duka An anterior exterior duka kowa da sunan shi alhaji umaru alhaji usmana duka ana gaida su a gashe ka sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu boh hausa sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura dangance da wannan sati na karshen mako ina so ku bani dama in dan aika gaishe gaishe na fatan alkhairi to da farko dai akwai da mai kwamfuta ina gaida kadori ɗin um, fulanin wardi akwai yahaya danno azare yahaya sonitar wanda yake garin mata mai akwai letoro wanda yake bakin asibitin zandar akwai miji soja shi ma wanda yake nan asibitin zandar akwai na agwa mai faci shi ma nan bakin asibitin da magaran akwai eh, sanusi matatte akwai isu matatte wanda yake garin yammi ba zan manta da mamman shehu shabda gardi ne da sunar wanda yake ramfan hawa juju a nan da magaran akwai shugaba raba mai aski a nan da magaran akwai shugaba alhaji mustapha gawan kwalliya da magaran akwai eh, alhaji mato sale wanda yake garin saudiya akwai musa mai shayi da wacha wanda yake nan ramfan hawa juju a nan da magaran ba zan da babaye lefe da magaran babaye tumniya da magaran ba zan da zanaid alifeti kuwa wanda yake garin midik da magaran akwai shugaba ahmadu birnin gamba shekara dubu meki wanda yake nan magarya akwai lawali fada haske zumunci wanda yake akadas da duk dai wanda suke sauraron cikin wannan fili mai albarka inewa kowa fatan alkhairi allah wani ya ba mu ne lafiya ne muku fatan alkhairi sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura sunana abdulrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya na kiraye ku ne daga nan unguwar kadamari ta birnin da mu a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan ka sakon gaishe-gaishe na karshen mako da aka saba na farko ina gaida hassan barka shine mai watsa shirin wanga a ko da yaushe ina mashi fatan alkhairi ina gaida alkasim da ke agadas na dawo nan da magarin ina gaida hussein sitar kaso kwaliya muji soja mai adidin sau letaro mai sans na agwa mai liki in na koma nigeria ina gada musa hadarin asuba da magarin ina mashi fatan alkhairi ina gada iliya mai shayi garkin daura na dawo nan da magarin ina gada isuhu madattai sunushi madattai ina musu fatan alkhairi ina gaida abokin nan sabu sabiola daga karshe ina gaida mushe aliman karimu mai magana abdulrahman wanda aka sanda abdo kibiya na kira ku ne daga nan gwalka da mara da birnin da magarma a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radio muslim radio iraq ina gaida haɗaru inda shi da shi da iyali na mai kwamfuta ina gaida rahmatu mai mai ɗaki na ina gaida tankuwar kanina da shida mai ɗaki ne ina gaida malakin nan da na haɓe yi ba ina gaida alhaji hamza da na haɓe so yau gaisuwa da kamar ƙarshen mako ta wanda duk a cikin ɗaki mai tarin albarka irin kowa barka da haka amin da annabi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio Hausa Tehran. Kuna tare da shi ta tayar daga nan garsu jamhuriyar Nijar da farko ina mika sakon gaisuwa ta zuwa gare su dukkanin mamburorin da ke cikin wannan gida ina musu fata alheri. Zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa da yan uwa da amana arziki musamman zuwa gare shi miji mai adadi ta sahu wanda aka fi sani da miji soja a nan birnin da magara zuwa gare shi haɗa mai kwamfuta mai mai yano kalagama ta ƙasar Nijeriya zuwa gare shi Sanusi madatai zuwa ga Isufu zuwa ga letro mai isansu a birnin da magaran zuwa ga alkasim a nan agadis zuwa gare shi iliya sifirizi ne na fada ra'ayin zaci zuwa gare shi mai gidan na yahaya ta da nan birnin agadis zuwa ga kowa da kowa wanda suke cikin wannan gida ina musu fata alheri a tashi lahiya radio bo hausa tehran Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan radio VOH radio Iran mai albarka wato kuna tare da mai sauraron ku da kullum banzema da ke nan a gadar jamhuriyar Nijar muna godiya da ake bamu dama domin mu gaida yan uwa da amana arziki radio VOH Allah ya zamanu ku da fatan zamu gaida shugaban wanga shiri wato Hassan Burka mana mashi fatan alheri da iyalin nashi an gaida Alhaji Isu Dala mai nama an gaida Bukar Roga Roga an gaida Hamza Yaro an gaida Mamman Sani an gaida abokina Sunushi Sultana an gaida Sunushi Tayar eh an gada alhaji haruna mai tullu da kenan kaso ta a birnin agadas an gada alhaji mama rakabu shabda garaji na wurin jandarmeri a birnin agadas an gada jihar zandar kenan an gada eh, isu madaddai an gada letoro an gada zain star an je jihar tawa kenan an da mambuniya yakuba a washi ina mashi fatan alheri an gangara ta tamu nigeria kenan an da eh, tsoho mai burod da shayi iliya kenan ina mashi fatan alheri shi ma kadura da gaga dan fulanin mu da shi ma ina mashi fatan alheri Eh, in gaida abokina alhaji abbali da kenan agar shi mai na masu fatan alheri in gana a can mai kenan ina ma eh, abokina abdulaziz kenan ina masu fatan alheri shi ma da dukkanin mai saurare yan cikin wannan gidan radio mai albarka kenan ban zai mu kenan da kenan a gadar jamhuriyar Nijar fatan alheri zuwa gare ku assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ni ne naku Rabilu Malam Adamu sarkin aiki na kasa baki da yawa inji in yan magana suka ce mutuwa an taso abin da yawa mutuwa ta shigo kasuwa yanzu dai ni ne sarkin aiki tun daga lamba daya a lamba karshe Nijar, Nigeria kamar da Chadi, Cote d'Ivoire ghana sudan duk inda wanga radio yake kai murya kai. to ina gaida kowa da kowa musamman babban almajiri na ɗahir eh, bauchi ina gaida shi irin yadda ya kamata kuma yana mai addu'a Allah sa a kare lahiya ubangiji Allah sa a gama lahiya daraja ta ɗaukaka Allah ya ɗaukaka ta daga nan har aljanna firdausi ɗahir bauchi almajiri na ne salamu alaikum na gode assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radio jamhuriya musulunci ta iran eh sunana muhammad dambare bari shugaba na fada mazajen daga nyamai nijara zan yi dan gaishe gaishe na farko eh ina gaida duk wanda suke biye da mu sau da kafa da sarki aiki goga sarki aiki akwai soja ko ba bindiga ana tsoron ka akwai isubu akwai tsoho mai al'ummat tsoho mai dubin albarka daga nan duk inda yake ana gaida shi akwai rabi mai aski akwai alimiji duk maɗata duka inda madata suke dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare su na farko ina gaida fada mazajen daga ina mazajen daga mazajen daga sun yi daga sun zo kuma allah sake muna allah guda muna wata baɗi muna cikin masu rai wani sai ya ce menene daga ai kowa daga yake mana dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum Radio BOA Hausa Tehran kuna tare da shi tayar daga nan da su jamhuriyar Nijar. Dangance da ƙarshen mako zan yi amfani da wannan dama in mika sakon gaisuwa ta zuwa gare shi ɗan uwa da munna arziki. Na farko ina mika sakon gaisuwa ta zuwa gare shi shugaban wannan shirin da fatan yana cikin ƙoshin lafiya. zuwa gare shi isufu maɗatai a nan jihar da magaran zuwa gare shi sanusi maɗatai a nan jihar da magaran zuwa gare shi miji soja mai adai da sahu baki likita duki a nan da magaran zuwa gare shi hada mai kwamfuta mai yano gama da kasar nigeria zuwa gare shi a nan birnin da zuwa gare shi Eji su mai shago na fada ra'ayin zuci zuwa gare shi Banzema na fada larki zuwa ga Hamza Yaro Prezi na fada larki zuwa ga mai gida na Yahaya Tela ne a nan birnin Agadez zuwa gare shi Mamman Buniya a Awace zuwa ga dukkanin wa'anda cikin wannan gidan ina musu fatan alheri. zuwa gare shi usaini a nan da magara zuwa gare shi da kowa dai da kowa yana musu fata alheri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen hausa na biyu wacce murya jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗatte da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai da jamhuriyar nijar ina so kuma da dama in yi gaishe gaishen ƙarshen mako da farko ina gaida na akwa mai faci akwai sanu shugaban maɗatte akwai leturo mai isan bakin likita dutse da magaram ina gaida shugaba alarma tsawa na shinya mai dabino maɗatte akwai shugaba iliya mai da shayi garkin daura ilyas firezi yanzu zuci agaras alkasim agaras shi tayar wanda yake agaras akwai zaki love an siyan agares ina gaida lawa alhaji abba ali agares akwai mamumbin kuma a washe tawale da birnin adar ba zan manta da kaɗuwar diga ga dan fulanin waji ba akwai ilyas yakubu diga ita dau tahir an tahir jambulo akwai baba lafiya da magaram musa hadirin asuba kashe mai sabko da magaram ina gaida haya tal mata mai isu ibrahim kurjar sun zuwa bandeji wanda ke a mata mai ina gaida murtala mai gyara inji wanda ke a mata mai ina gaida yan garin maɗattai baki ɗaya na gode ku tashi lahiya mai magana isu ne maɗattai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku garin birni mai ku tashi na assalamu alaikum ci hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran to yau ƙarshen sati za mu yi gaishe gaishe da farko yana gaida dukkan ma'aikatan sashen hausa na boh hausa dukkan ma'aikatan ku da fatan kuna lafiya ina da abokina sunushi ta su unguwar tudu ya ku mai aski akwai abokai na fada erogan fada mu nan da take nan da magaram akwai mujabararsa amurken ma'aru eh, To da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ji saƙonka kuma da kai ne ma ina gazan birki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka su ne hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya madala masu sauraron zukuma sai shirin na shirya alkur'ani tare da dr abdulkadir mubarak القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة sauraro السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدساك سادوا sake saduwa نامو نشرير القرآن idan masu sauraro na tare da mu basu manta ma har yanzu muna nan a cikin wannan sura da muke ƙoƙarin sharhi na ma'anoninta da abubuwan da ta kunsa na shirya a cikinta wannan sura ita ce suratul zumar wadda a cikin satin da ya gabata muka shige ta muka kuma faro da ayoyin farko-farko da ke cikin wannan sura to insha Allahu yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a wancan sati kuma za mu buɗe shirin ne tare da sauraron wato karatu da kuma tarjama na waɗannan ainihin ayoyi da za mu fara da su insha Allah. tsari da Allah daga shaidan la'anan ne abin kyama. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. تخم kusanta da Allah to ubangiji subhanahu ta'ala a ci gaba sai ke cewa lalle waɗannan waɗanda suka ɗauki waɗansu shugabanni saɓanin Allah shugabanni ababen bauta waɗanda suke miƙa wuya gare su suna bin duk abin da waɗannan suke faɗa dangane da abubuwan da suke umarta su sannan wajen shirkan da suke yi na bin wa'annan ɗin na bauta waɗannan ɗin sai suna kawo wasu uzurori me uzurin da suke faɗa sai Allah ta'ala ya kawo uzurin da suke neman su kawo suna cewa ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allahi zulfa wai ba sa bauta waɗannan ɗin sai kurin dalilin su shine domin kurin suna yi ne don su kusantar da su zuwa ga Allah wato sun san ubangiji shine ya kamata a bautawa amma sai suka ɗauko wani allah suka ɗansa a tsakiya suke bin waɗannan ɗin suna bibiyansu suna bibiyansu wai su ne za su kusantar da su ga allah wato su ba su iya zuwa su tunkari ubangiji wajen bauta ba sai sun biyo ta wani to waɗannan wasu abubuwa ne idan muka ɗauki masu bautan gumaka aƙidansu kenan sun ce ubangiji ta'ala ai ya girmama ya ɗaukaka ya kasance yana nan kuma yana jin al'amuran ɗan adam yana kuma tafiya yana fahimtar abubuwan da ɗan adam yake da hankalin ɗan adam da wasu abubuwa na hamin ɗan adam da abubuwan da ɗan adam yake ji suka ce wai Allah ya, tsarkaka daga wannan saboda haka me ya faru saboda haka ba za su iya tawajjuhi zuwa ga ubangiji ba shi directly ba su da shi ba saboda ubangiji yana da abubuwa da dama da yake yi ya ɗaukaka a ce zai iya fuskanta zuwa ga ɗan adam ma mu ba mubasharatan saboda haka menene ya faru saboda haka idan su sun tashi za su bauta ma ubangiji ɗin sai suke cewa wajibi ne su kasance sun kusanci waɗansu waɗannan waɗanda su suna nan ababen halittar Allah ɗin ne su ma amma suna da kusanci ga shi Ubangiji ɗin saboda haka sai suke cewa waɗannan in suka kusance su to su ne waɗanda Allah ya fawwala musu tafi da al'amura na duniya saboda haka su a gurinsu ba Allah ne ke tafi da al'amura na duniya ba a Allah ya fawwala waɗannan gumaka ko kuma waɗannan da suka ɗauka a matsayin ababen bauta ɗinsu sai suka ce Ubangiji ya ba su wannan dama ɗin. saboda ka su waɗannan masu bautan gumaka sai suke karkata zuwa ga waɗannan suna bauta musu kenan suka ɗauke su a yayin giji ba suka kuma manta da Allah ɗin to wannan ana nan ana nan da sun yadda akwai ubangiji ɗin amma suna biyowa ta waɗannan domin wai su kusantar da su zuwa ga ubangiji zuwa ta'ala to ana nan ana nan sai a wayi gari sun mamanta da Allah din sun sa Allah ɗin gefe waɗannan din kuma su suka mai allolin su suke bautawa gaba ɗaya ma kenan to wannan a takaice ita ce irin fikira ta waɗanda suke bautan waɗansu ba Allah ta'ala ba da farko sun tabbatarwa kansu lalle akwai ubangiji subhanahu ta'ala amma da yake ba su fahimci ubangijin yadda ya kamata su fahimce shi ba sai suka ɗauko waɗansu suka sa tsakaninsu da shi ubangiji din waɗannan da suka sa a tsakaninsu ɗin suke bibiyansu suna tafi da al'amuran suna ganin cewa su ne za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wata'ala wai su ne za su yi musu ceto a wajen ubangiji din shi yasa suke bin su suke bauta musu kuma su ne suke kusantar da su wai zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala su kuma cece su waɗannan ɗin da suka sa tsakaninsu da ubangiji su waɗannan masu bautan gumaka ɗin ko kuma masu bautan wani allah ɗin sai suka ɗauki mala'iku a kan cewa su ne za su dinga kusantar da su zuwa ga allah suna bautawa mala'iku suna ɗaukaka mala'iku a kan cewa allah ya fawwala komai zuwa ga mala'iku su tafi da shi zuwa da suke bautawa mala'iku ɗin waɗa ko kuma aljanu ma sai waɗansu suna bautawa aljanu yanzu duk bokaye da waɗanda suke batar da al'umma ai abin da suke ɗauka kenan ko dai a bi ta hanyar wai suna bauta mala'iku ne ko suna bauta aljanu ko kuma su ɗauko wasu al'umma su mutane daga cikin al'umma waɗanda a zahiri suna kallon waɗannan mutanen mutane ne masu tsarki ababen girmamawa malamai ne su ko kuma mawaye su amma dai su kuma mutane ne sai suka ɗaukaka su suka allantar da su suka kai su wani matsayi wanda ba su kai a kai su ga wannan ba to waɗannan fa su ne suka ɗauke su a matsayin wai ababen kusanci suke kusantar da kawukansu gare su a bisa cewa su ne za su ceto su wajen Allah su ne za su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to waɗannan waɗanda suka ɗauka ɗin to lalle in ka bibiya ga su ne ɗin tabbas ababen iyayen gijin nasu su ne suke bautawa ba ubangijin ba domin da ƙarshe sun mamanta da allah ɗin sai suka riki waɗannan waliye ne su ko wasu malamai ne su ko kuma ainihin mala'iku ne su ko aljanu ne su sai suka zama a hankali a hankali sun koma su suke bautawa ba ubangiji subhanahu wata'ala ba to wannan ne abin da allah yake yin ishara akan wannan a cikin wannan aya da muka karanta to wannan abin da suke nunawa a nan hakikatan abinda suke tabbatarwa bisa haƙiƙa shine sun yarda ubangiji shi ya halitta shi ya samar da komai kuma shi ne wato ubangijin kowa da komai to amma sai suka ce akwai kuma wasu alloli ɗin ƙanana shine wa'annan abubuwan da suka ɗauka suna bautawa ba yana nufin ba su san akwai ubangiji ba a'a sun sani amma sai suka ɗau waɗannan allolin ƙanana suke bi suna bauta musu inna Allah ya Allah zai yi hukunci a tsakaninsu game da abin da suke sassafawa a cikinsa. Inna Allah makaryaci kafiri to ubangiji subhanahu ta'ala daga ƙarshe sai yake nuna cewa a cikin dai wannan aya din lallai shi zai yi hukunci tsakanin bayansa shi mai yin hukunci ne tsakanin su waɗannan mutane da kuma waɗanda suka kasance sun miƙa wuya ga Allah subhanahu sun tsarkake bauta zuwa ga Allah subhanahu a cikin duk abubuwan da suka yi saɓani a kai zai yi hukunci ranar kiyama waɗannan da suka ɗauki gumaka suke bauta musu ko suke bauta waɗansu aljanu ko mala'iku da sauransu da kuma waɗanda suke bauta Allah shi kaɗai ba sa shirka tare da shi to saɓanin da ke tsakaninsu ubangiji subhanahu ta'ala yake nuna cewa ya kuma bai hum shi ne zai yi hukunci a tsakaninsu fi ma hum fi a cikin abubuwan da suka saɓa tsakaninsu ɗin nan Allah zai musu hukunci shi kuma ubangiji subhanahu ta'ala dama idan ana neman shirya to yakan ainihin shiryar da mutumin da yake neman gaskiya ne amma baya ɗora wanda yake makaryaci mai yawan kafirci baya ɗora shi akan al'amura na shirya kowaye shi wannan shine abin da allah ta'ala yake nunawa mutumin da yake makaryaci mai yawan ainihin rufe gaskiya in ya ganta kowaye shi to ubangiji yake nuna cewa baya shiryar da irin waɗannan a bisa tafarkinsa na gaskiya wannan shine isharar da allah subhanahu ta'ala ya yi dangane da waɗannan ayoyi da muka karanta. masu sauraro da wannan kuma ka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake jin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir ke cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu.